شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ۖ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 أن اقذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا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 فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم <clears throat> وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهي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 إخوة الإسلام والعقيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah Ubangiji madaukacin sarki wanda ya sa muka ga wannan rana cikin kwanukan azumi masu albarka rana ta laraba yau azumi da muka maranta ya yi daidai da ainihin bakwai da dai nan. yau dirin kwana takwas kenan azumi yana tafiya kenan ayyaman ma'adudat kwanuka ne kidayayyu ba ni na fada ba in ji Allah sai san ba ka an riba ba kan ka duba azumin ya tafi azumin shekara dubu daya da shekara arba'in ya yi daidai da yau watan miladiya yana kwana ashirin wata na uku kenan march shi ma ya daidai da shekara dari da ashirin da uku allah ya sake dawowa da mu a majalisin nan na tabarma wanda ke ainihin unguwan madina na ankara kasar ghana da mu yi karatu kamar da muka saba yi muna fata allah ya mana muwafaka ya sa mu fada daidai kuma ba mu ikon yin aiki da daidai ya sa mu kare lafiya mamatanmu kafin yau allah muna rokanka ka ji ransu ka kebanta wannan bisa ga kan bawanka hafizin littafinka al-ramma wanda yau kwanansa uku kiyama allah ka sa ya je a sa'a ya bar yariya mai wata goma maryam ubangijin allah ya raya mai maryam da kuma kula da ainihin umman kuma allah sa cikin gidan nasu a kuma samu gurzo kamar shi allah ka doke mana shi to ka ka mana irinsa kuma da yawa bayan allah kwanuka kenan na azumi ba su kare sun barka ba kai ka kare ka bar su mala abdalla da shi aka fara azumi amma ya kare ya bar azumi ta kaga shi ya yi riba domin azumin ta shaida mai ya yi kuma ya ba da salloli kuma ya fara tafsiri kuma yana niyan zai je kasan amerika ya ba da sallah allah ya ce a'a ba ka da inda za ka je shi dai ka zo wuri na to allah ka sa ya yi riban tafiya karatu da ya yi jiya yana almajirinmu amma yau ya mutu ya tara ilimin da mu ba mu tara shi ba ya zama malaminmu ta allah ka sa ya je a sa'a bayun allah muna tare da littafin allah mai girma Alƙur'ani amma allah ce mana cikin ta kitabun anzalnahu ilaika mubarakun ya ce liyaddabaru ayati waliyatadhakkara ulul albab yace alkur'ani littafi ne mai girma na saukar maka da shi ne ya kai munzon alaihi salatu wassalam da kai da mabiyanka don ku yi tadabburi ku dinga ainihin tunani a cikin ayoyin ta yin haka zai sa ku dace da albarka mai yawa to allah ka sa mu ga haka ce sa cikin waɗannan tunanin ayoyin su kenan muka zauna muke yi allah ka yi mana muwafaka ka sa mu kare lafiya hawaye muna kan bisa kan aya ashirin da daya ko ce aya ashirin na wannan sura ya ayyuhan nasu abudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum تتقون mun riga mun yi bayani game da kira da Allah ya kiri dan adam ya ce ya ayyuha muka nuna akwai danjin kira daban-daban da Allah ya kiri halittu a cikin littafinsa ga ya ayyuhan nas ga qul ya ayyuhan kafirun sa'annan ga ya ayyuhan Ladina amanu sa'annan ya ayyuhan rusulu sa'annan ya ayyuhan rasul sa'annan ga sunan dai muka yi gurgudun bayani ta yawan allah so ya yadda za mu shiga mu yi tadabburi mu yi tunani tare da ku masu saurara a bisa ga wanga ayoyi gwargwado allah ya sa mana hannu kuma mana muwafaka mun yi bayani cewa da ubangijinmu allah madaukacin sarki ya gama ba mu labarin danjin mutum guda uku kuma dole shi an same ka cikin daya imma ka zamo mumini ka shiga cikin allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah Allah ce ula'ika humul muflihuna ayoyi biyar ya wasafta mana su wane ne muminai shi kuma zo da ayoyi guda biyu tak innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ce khatama Allahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun alim wannan aya guda biyu kuma ubangijin Allah ya nuna kafirai sabarinta sa'annan ayayu kamar goma sha Allah ya tara dukansu kuma ya nuna mana danji na uku su ne munafikai tun daga wa minan nas man ya kulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minin zuwa inda Allah ke ce mana inna Allah ala kulli shay'in qadir kaga wannan ya nuna mana cewa munafikai ko wurin allah suna da khatari ba ma mu mutane ba kuma wahalansu ya fi na kowa yawa domin in sun gan mummunai ko muna tare da ku in kuma sun gani kafarai, sai su ce ai da ku ne can dai muna musu shakiyanci ne she munafiki ya fi kowa wahala duniya kiyama kuma ya fi kowa shan azaba don yana rike da sifan muminai idan ya ga muminai ya yi don su a yabe shi ya je can kuma wurin arna kumuzgai shi kwashe asiranmu kuma ya kai wurin yana cikinsu ana yi tare da shi ya je kiyama bai da rabo to allah ka yi mana muwafaka ka samu kare lafiya to bayan allah ya gama wannan bayani yanzu waɗanga ayoyi guda biyu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 she kaga Allah ya zo ne ya nuna mana dalilin cewa za yi tayen mutane kiyama in ka mutu bai kare ba an taye ka kiyama a labarta maka abin da ka aikata a rubutu a halshi a kuma nuna maka idanuwanka ya gani yana tune kai kai ta shesa waɗanga ayoyi suna ba mu dalilai guda uku da ke nuna cewa akwai kiyama kuma akwai hisabi amma da tunani kake gane haka in ka ce ka bi nan ba za ka gano ba amma kana tunani ya baka wannan ya baka wasu kuma shi sa ubangijin allah ya ba mu dalilai guda uku a cikin wadanga ayoyi guda biyu wanda ke nuna cewa lalle kan akwai kiyama na farko shine al-ijad wal khalqul awwal a samo mu mu zo duniya alhalin da ba mu yana nuna cewa lalle kan mun mutu ma an kawo mu kuma in ka karanci aya abin da yake gaya maka kenan don ya ce maka ya ayyuhan nasu abudu rabbakum shi ce allazi khalaqakum ubangijinku nan da ya halicce ku ya kuma halicci wayanda suka gabace ku ashe wannan ya nuna cewa wanda ya yi iko ya yi halitta mutum a lokacin da ba shi to ya kuma sake dawowa da shi bayan ya kashe shi sauki ne shi nan samo mu da aka samo mu alhalin da ba mu ta ya nuna cewa yanzu da muka mutu aka bisa mu har ana iya gane ga kabarin wani ga inda aka bisa wani ta wannan na nuna cewa Allah ya sake dawowa da ka sauki ne shi ka kai shakka don dama ba ka nan ya kawo ka waɗanda kuma su ne sababiyan ka zo mamanka baba da kakanni su ma she ba su ya kawo su ya tafiyar da su ya barka kai maka kawo wani ka tafi ka bar su a zo a wayi gari ba kowa Allah ya sake dawowa da mu duka ashe wannan na nuna mana lallai kan al-ijad wal khalq awwal man qadara ala al-awwal yaqdiru ala wanda yayi ikon samun ka ba da shawara ba ba da neman gudunmuwan wani ba ba tare da an sa mai kayan sunadari aka iya aka taimaka mai yayi mutum ba shi karan kansa kada Allah yayi tunani ya zai yi mutum shi yayi shi ya yi rai ya bashi hawa yau gagara koyo gagara misali an kasa ba wani abu irin ran mutum ba shi a shekaga wannan yana nuna cewa alama ne da ke nuna tun da ba mu aka zo da mu to mun mutu maza kawo mu wannan shi ne na farko shi sa lokacin da suka ce mana ƙalaman man yuhyi wani idham can ubangijin Allah ya ce bal sai ya kuluna man yu'iduna shalla ce kulin lazi kuma awwala marra sun iya su shakka har su tambaya ta waye sa yu'iduna ya dawo da mu waye shi wa zai ya kamu a gamu wai mun mutu shai ya je daga kamar da ya bayani wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al wa hiya ramim yana dokan anin kashi shaye masu kashin bayan kashi ya zama ƙasa shaye yana tambaya 'yan wayensa arna wa zai dawo da wanga kashi kuma muhammadu da mutanensa suna muku karya suna yaudar hankali kan ba da hankali bayan makasa ya canye ku kun wayi gari ba ku duba kashin mutum a ce wanga kashi an sake dawowa da shi don hankali man yi wa zai iya dawo da wannan waye mai shi wahiyar ramin bayan ya lalace ga shi nan shi ne ubangijin allah ke ce bal ka ce musu allazi fatarakum awwala marra wanda ya halice ku bayan ba ya kuma kawo ku bayan kun zo mai sauki ne ubangijin allah ya yi ku yanzu mai sauki ne wannan dalili na farko kenan kaga cikin ayan muka samu cewa khalakakum ya halice ku shi kade ba da shawaranku ba da waɗanda suka gabace ku na iyayenku ba da shawaransu ba to wannan na nuna zai dawo da mu duka kuma dalili na biyu zikru ma wa a'zamu min khalqil insan Allah cikin wanga ayoyi guda biyu ya ambaci abin da yake da girma yafi halittar mutum shine halittan sama bakwai da kasa bakwai cewansa allazi ja'ala lakum al-arda firasha was samaa binaa inda Allah ya iya yayi abinda ya fi ku ashe ku karamin halitta ne a wurinsa in zai dawo da ku sauki ne la khalqu samawati wal ard akbar min khalqin nas Allah ya rantsuwa nan ya ce ina rantsi da zati na halittan sammai bakwai da kasa bakwai yana da wahalan yi da halittan mutum saman gada kuke gani da kasa da kuke tafiya kai ni Allah in yi halittan wannan ai ya yi wuya ya fi halittan mutum kuma haka ne amma da yawan mutane ba su sani ba ta wannan ubangijin allah ke haka awalaisan ladi khalaqas samawati wal arda biqadir biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwa al-khallaqul alim shin wanda khalitan sama bakwai ga sunan suna sama mu duk abinda ke saman ka ya zama sama wal ard ya kuma halittan kasai bakwai haba baka sai yana da ikon ya kuma halittan wani koma bayansu ba to inda suno ne ya lalatar da su zai sa ka yi aishi ne mafi sauki ashe kaga wannan na nuna mana lalle kan ka dogon surutu kana ga kamar a'a ubangijinmu allah madokacin sarki tunda ya yi bayani an mutu kamar da wasu ke ganin an mutu shi ke nan? a'a ko kuwa a suke ganin allah ba zai iya dawowa da mu ba a'a kaga wannan dalili na biyu kenan da ya ce ya yi halittan sama bakwai da kasa bakwai ya zuba musu sunadirin rayuwarmu shine sama ya zubo ma kasa ruwa kasa kuma tasiro da abinci don mu rayun nan wannan ya nuna ubangijin allah na ya sake dawowa da mu dalili na uku a cikin waɗanga ayoyi guda biyu alƙiyas kwatankwaci ne za yi allah ce mana wa an zala mina sama ima'an fa'akharaja bihi mina samarat fa'akharaja bihi mina samarat rizqan lakum ya ce na saukar daga sama na girgije wanda ke anin dau cikin ruwa daga nan na saukar muku da ruwa da bihi she na fidda da sababin saukar ruwan minas samarat na daga kayan abinci kowane danjin abin da ke fitowa a ƙasa rizqallaku ya zama muku arziki ku ci ku rayu dabbobinku su ci su rayu ku kame ku yanka ku gasa ko ku soya ko ku dafa ku ci ubangijin allah ce ni ne wannan to inda kasa da yake ya mutu kasa ya mutu kamar da Allah ke ban bayani wa min ayatihi annaka tara al ard khashi'a fa idha anzalna 'alayha al-ma yace eh tazzat wa rabat yace inna alladhi ahyaha la muhyi al-mauta yace na ga cikin ayoyi da ke nuna allantakan Allah wanda ko ba ce ma akwai Allah ba annaka taral arda khashi'a she ka gani kasa ya bushe bushewa har ya kai ya mutu ya sassage ya yi krakin in ka hasa hau ba ka iyawa sananin bushewa da ya yi ubangijin allah ce fa'ida an zalna alaihal ma idan musu allah muka saukar mata da ruwan sama ya zuba ma kasan kasan da da zuwa yi kirakin nan in ruwan ya zuba kai ya zuba kai ya zuba kai she ka zo ka ga da ruwa ya shiga ya shiga in ka sake dawo she ka ga kasan da da zuwa ya sassagen she ka ga duka kuma sake komawa kamar ba shi bane kasan ya jike shi ya juku har suka auri juna alhali lokacin da suka masu kowa na nafsi nafsi har suka rabu amma da ruwa ya zo suka jiku sosai an zalna alayin ma mun saukar masa da ruwa eh tazzat she ruwan da ya jikatan nan she ya girgiza kasa girgizan nan shine auren da za su yi she wannan babbare wannan duka su waye gari baka ganin su kuma sun aure kenan shalla cewa robert da sun sha ruwan sun sha sun sha in ya shiga kasan kasa dama ruwan bai da wuri daga kasa zai je ne ya fidda wani me zai fito da shi rabat zai push wasu alkhairi ne ga ke ta iya so do sama ma shi zama pushing up ya pushin shi ne daga kasa ya fito da shi shi zama muku alkhairi waye wannan shine ubangijin Allah shi sa ka dubi cikin wasu karatu da muka yi game da etiki kinga da ke faruwa da shi da rayuwa ke tafiya kamar da bai yi mu zauna duniya ba rana bai yi mu zauna ba wata bai yi mu zauna ba adari to haka kuma ni bai yi mu zauna duniya ba etiki wannan dole ya kamata a yi girizan kasa mai yasa don arziki da Allah ya yi mana dukansu suna cikin kasan kasa ne amma daga sama suke karban sa'an nan su fito ce sallah cewa fi sama'i kukum wa matu adun daga sararin samaniya nan ne arzikin mu yake shi sa arzikin shine ruwan da zai zubo idan ruwan ya zo shi je yawata cikin fawaliq shine inda ruwa yake tattaruwa ta wurin matattarin ruwan in ruwa ya zauna wurin ba karfi sosai gare shi ba don dama kasa darakat ne ko ko mu ce a ah, qatarat ne kamar da Allah kutur aqtar qutur shine wannan na farko yana sama sai na biyo biyo shi na uku yazo haka har zuwa kasa sai sa kowanne kuma ciki wanda mu muke kai shine light second one ya fi first nan girma haka third ya fi second fourth kuma ya fi third fifth ya fi fourth sixth ya fi fifth sa'an nan samif kuma ya fi ainihin wanda yake shine sif kauri kuma da zafi da kuna wanda ya fi karfin volcano na wuta suke kasa suke generate arziki da allah ya sa cikin kasan kasa shasa wanda muke amfani da shi yau in muka ci shekaru shekaru shekaru she ya zo yanzu mun ci alkhairi da ke ciki duka ya kamata allah ya fito mana da wani alkhairin kuma da ke kasa na zinariya na azurfa na mai ko na petro ne ko na dafuwa ne ko na jirage ne ko na waye dukkan suna cikin kasan kasa ne shi lokacin da ruwa ya zubu yayi yawa yayi ma kasan kasa nauyi na sama shi yayi kirakin in yayi fashe to wannan fashe wannan shine girgizan nan shine etkikin in ya fashe to shi wannan ruwa da zai shiga kasa to shi zai zo yi pushing up arziki da ke kasa in ya so zo sama ya so mu kuma samu sabon arziki da za mu yi rayuwa da shi in ba ka ba tun yaushe aka fara tona zinariya shekara sama ga shekara dubu ana tona gold kuna mai wanda ke saman shi ne a'a in ya kare shi Allah kuma kawo mana in ya kare shi kawo mana abin na zube kasa ne arziki ne amma ya zo da mun wawanta ya sa ce walau basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard yanzu mun tashi she zinariya ya wuzu ko ina yayi arahan samu gulli gulli to value shi nan ya kare kuma shi yasa yunazzilu bi qadarin ma ya sha. Allah shi ya bar a push muna kadan shi mu yi rigongo ta mu yi wahala mu samo shi mai yasa ba ruwa zai kawo shi ba don inda su zinariya da arziki yake a cikin kasan kasa bature bai kai yayi mashin da zai iya fito da shi ba shi in an pushin shi ya zo up shan mu dan kwalkwala shi a doko ta shi sa amfani da muke samu a wurin shi wannan etkik kenan shi sa Allah ya ce mana eh tazzat she kasa ta girgiza ta shekin in ta shekin ta kare she ruwan ya shiga kasa she ya je ya yi pushing up shine rabat ma'anar rabatin kenan zai kawo muku arzikin sama in ya pushin shi ya zo sama she muku sauki da kaje da excavator ya tone wani 5 feet tan fitino shiga an fara ganin arziki amma inda kasa bai ma wannan ba da za ka yi wahala sosai a wurin samu wannan to shine malam cikin tunaninmu cikin wannan aya muke daure shi da wasu ayoyin she Allah ya ce tun da ya ce mana an zala mina sama'i ma'a na saukar daga sama ruwa fa akhraja bihi she na fidda sababiyan saukan wannan ruwa ba'un kenan bi sababi nuzulil matar min samarat wasu kayan arziki na marmari rizqan lakum arziki ne ga ku shine wannan aya ce ma yake ba mu labari innal ladhi ahyaha hakikinin Allah nan da ya rayar da kasa hale pushing up ya zo muku da zinariya ya zo muku da azurfa kasan ma da aka yi noma aka gaji kai ita ma da ta juya ta pushing up yanzu in ka sa masara she ya fito alali inda Allah bai wannan tenin ba da kasan ya gaji da sabon masara shine malam ke ce mana innal ladhi ahyaha hakikinin cewa kagan wanda ya rayar da wannan ai wanda ya fito da wannan daga cikin kasa la muhyil mauta shine wanda zai rayar da mu kuma izan kiyama ta yi shi ne zai rayar da mu izan kiyama ta yi ashe lalle kan allah na nuna mani da kai cewa an zala mina sama ima'a na saukar da ruwa daga sama she fito maka da abinci to haka ni kuma allah bayan an bisa ka an kare ran da zan fito da ka hanyar da na bi na fito da abincinka haka kuma no zan bin fiyo ka sai ta ce inna ladhi ahyaha Allah nan da ya rayar da abinci kacin nan la muhyil mauta ya kuma rayar da mamata da aka bisa su shi yasa cikin riwaya ta zo in kiyama ta kusa yi za zubo mana ne daga ruwan sama ta zubi shekara arba'in muna kunce ruwa na ta zubowa ana jika kasa me yasa don za mu bubullo shi ya kamata kasa ya yi taushi a jike mu mu jiku mu koma mutane kamar da Allah ya yi mu sa'an nan ka ga samanka mutane da ke kunce sun fi miliyon kana ce musu tashin tashi first group su tashi second su tashi third su tashi har ya zo kai kanmu da ka taso da Allah an yanka kafanka daga kasar Najeriya da kake bin mate ko a da ka je turai cikin aikin mashin an yanka nunka aka bisa shi ko a ka yi asarin mota daga wani gari nisa ba gana ba shi aka bisa hannunka wurin shi aka zo aka bisa ka nan to lokacin shi hannun ya fito daga inda kake daga inda yake zai zo ya gamu da jikin da aka bisa shi wani gari shi sa Allah cewa idan nufusu zuwijat wannan ranar za a aurar da rayuka na ga cika baba da za a rayar da su duk wani ababa da aka debe shi a jikinka wani cibinka da aka bisa an zo a yi joining da shi za ka kiyama wani kakiya da aka yi maka wanzami ya yanka gaban ya yar duk shi ya yi joining ka je da shi gaban Allah don haka Allah ya ce mana qulil ladhi fatarakum awwala marra wanda ya halice ku farkon halittar nan shine wanda zai dawo da ku wala qad ji'tumuna furada Allah ya ce kan da muka zo za ku zo mana kun zo mana daidai ku kama khalaqnakum awwala marra kamar da kuka zo duniya farkon zuwa komin kana nan seti aka babballe wasu aka bisa kai kuma kai mugu mugu aka kakare fanka hal aka bisa to waɗannan ababa duka Allah ce shi ka join duka ka kawo su kamar da na yi ka to kaga shi lalle kan tunaninmu cikin wannan aya ya bar mun famci kamar lalle ubangijinmu Allah madaukacin sarki wanda ya yi wannan shi ne wanda zai rayar da mu ka dubi wata ayan Allah na ce mana wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati Allah ya ce ni ne mai anin zuba muku da iska wannan iskan nan yana ba ku albishirin rahma na yana zuwa gare ku ku duben zaka da muke zo ne da muna cikin masallaci muna sallar zafi ba ka iya sani ya zaka da kanka amma ga mu yanzu muna zo nan iska na bullowa ko ina kuma kana jin daɗi can ka kunna fanka mu bai taimakonka nan babu fanka da zuwan gari ga ba shi tare da ni amma gashi nan sananin sanyi da iska mai daɗi har na rikarin kaya tare da shi iskan na bi na kuma gani ina magana ashe waɗanga iskan ga duka bushira albishiri ne kuma rahma ne gare mu to bayan wannan kuma shalle ce bayan yana rahma yana albishiri gare mu shi Allah ce hatta iza aqallat sahaba har dai zuwa lokacin da ni Allah na bar sama girgije ta dau ciki cikin kuma yana farawa ne kamar da cikin anin mace ke tashiwa daga nan tun daga rana dai da aka yi transfer har ya zo ya kai wata ba baya a ce kai ban ga alaman anin haida na ba me ke faruwa To mu je mu yi caki mu gani ashe yaro mai kai katu ya shiga wurin shi yasa tun da ya shiga yanzu zai so ma kumburi har zuwa ran da za haifo shi to Allah ya ce kan da kuka yi a haifi yaro haka kuma girgije kuma ke dokan ciki hal ya haifo muku ruwa ashe ba karamin aiki ba ne duba antinanta so nawa matanka ka je so nawa kai ka te so nawa aka te kana wahala ana wahala suna wahala to irin waɗannan haka kuma sararin samaniya allah ke tara girgije ya tara maka ruwa bayan ruwan ya taru ya yi nauyi in ya kusa haifuwa ai ya kusa zubowa Allah ce suqunahu li baladin mayit sha mu yi transfer wannan ruwan daga can cikin girgije zuwa ga kasan da ya mutu mamacin kasa al'arda khashi'a wata aya ce wa tara al'arda hamida ai mayyita sai kaga wata kasan matacciya to shine Allah ke ce suqunahu sha mu tuka ruwan mu drive ruwan libaladin zuwa ga wata ƙasa mayyit wanda ta mutu sirfan ba rai a cikinta Allah ce fa na bi hilma. sha mu zubar da ruwa bisa kan wannan kasan nan da ta rube nan ta lalace ta bushe ta tsandere ta sassagen nan sha mu zuba mata wannan ruwa fa na bi min kulli samarat zubawar ruwan sha mu fidda dukkan danjin abinci na anin ruwan mutum a cikin rayuwarsa duniya sha Allah ya ce mana kazalik kan da mai gona ka ga cikin gonanka nan to haka kai kuma zan yi kanka kamar da na yi masara ya fito haka zan yi kai kuma ka fito ranar kiyama in so ka zo ka tadda ni ashe kan cikin wannan aya mun samu dalilai guda nawa daidai guda uku dukkansu na nuna mana ana butun kiyama ne shi ba bautanka kurum allah ke bukata ba a'a to amma daga nan nike son mu yi tunani kuma cikin riba da ke ciki wani khawatir cikin khawatir wanda bawan Allah wanda aka yi masa Muhammad Mutawalli Sha'rawi yake bayani ce annahu laysa fi qadiyyatil khalqi shubha cikin lamarin halitta babu wani abin da ya boyaya ma wani ba shi shi yasa hawa yau da yake batun halitta kle ne Allah ya soma da shi nan ya ce halakakum ya yi tahaddi ne ga kowa wanda ya san ba Allah ya halice shi bai ce ba Allah ba ne ka iya an ba shi ba gya mana don shi da wai halakakum ni na halice ku ku kai ni shi mu Allah ce ni na yi halittanka kai ba ke ba wallazina min qablikum da waɗanda suka gabace ku na kakanni babanni miyagon ciki da na kwarai da annabawansu da mala'iku ni na halicce su ma kansu ku kaga cikin batun halitta ba shakka ba wani tunani cewa ko ni ne ko ba ni bane a'a ba shi Allah ya riga bar yayi kle yana bar mu famci cewa lalle kan ba wanda yayi ki cewa ba Allah ya halicce shi ba tun ba mu taba ji wani ce ni ne kaina ba ba mu taba ji kuma wani Allah ya ce ina da wasu mutane na yi su ba a'a namuruzu ya ce shi ma Allah ne uhyi wa umit ina rayarwa kuma na kashi amma bai ce ukhlik ba ina halitta ba kaga nan ya nuna halwa yau allantakan shi akwai rabi bai cika ba fir'auna ce ana rabbukumul a'la amma bai taba nuna mana wanga akuyan gani na yi shi ba kwakwa yana zaune ci nama naman ko ba shi yayi ba kuma bai gano wani Allah ya yi to da baka gane kaman kai baka yi kanka ba an yi ka ne shi Allah nan da ya yi ka ya ce ni ne Allah shi kuma yi abinci ya baka ba kai kai ba ka zo ka iska ravanil yana nan ba kai kai ba ka zo ka gina gidanka don ka sha iska ka tambayi Allah da ya yi shi Allah bai ce ma kun bai ce to Musa je ka gwada mai ni na yi she ka zo ka gaya maka she kai girman kai aka nuna maka alama daban-daban tisu ayat ayoyi tara Allah ya bashi don ya gane kamar ni ne Allah amma mai rabon shan duka shi ya sha duka tunda yana da rabon jahannama shi ya shiga ba yi mai duk wani dubara ba da ya saura shi da aka yi mai fir'auna don a kwaco shiga barin wahala ya kiya ya shiga jahannama sai wuni za ka darbawa ta shi bayan Allah ashe wannan ya nuna mana Allah ya yi nuna gagara koyo ne makansa kansa ni na yi kowa ni kuma na sama ni kuma na yi ruwa da ke ciki to inda kai wani ne nuna min wanda kai ciki ashe wani wahala da ake na bautan wani turu duka wani zuwa boka ya kamata kai ma ka yi hankali mana al'ummar musulmai na biyu inna Allah ya tulubu minna an nahtarima sababiyyatil mubashara fi wujudina Allah ya nuna mana wasu ababa ne cikin nan ya ce ni na halicce ku amma kaga bai ce maka ka girmama ni ba amma shi ya ce maka ka girmama iyayenka da suka haife ka kaji to in dai wanda shine sababin zuwanka to na wanda ya halici sababin in dai ana son ka girmama manka in na kenan my mom my mom kana nuna ma duniya har kana girmamata mata ita sababi ne don ita ma an yi ta ne to me kake cewa da Allah da yayi sababin shine mammanka Allah ya halice ta ashe wannan aya in muka yi tadabburi yana nuna mana in dai mun girmama mamma har mu gina mata gida har mu kai ta haji hal mu ba ta abinci hal muna alfahari da ta mu sa mata riga mai kyau mu sai mata mota mu ba ta daraiba mu kula da ita ashe allan da ya yi manka to shi mai za ka yi mai dubo halin da kake yi mammanka kurun ba wani abu wai wurin ta kabi ka zo tonna ga wanda ya yi inda kabi ka zo shi allah ke nuna maka nan cikin waɗanga ayoyi shi sai ka sa kula kaka kai matukan gano mai ubangijin Allah ke bukata ba shi kada ba shi yasa ka gace maka wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ni da kurun ban bukata wani abu don baka bani komi baka ka ciyar da ni ban bukata baka san ma me nike ci ba ba ka yi ka bani wadata ba abinda za ka yi mini kullukum dalun illa man hadaituhu kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu haka Allah ke cewa dukan ku manyuwata ne she wanda ni Allah na ciyar da shi she yasa in kana neman abinci kaka je bacin kofar mai kudi don mai kudin ma wurin Allah ya te je ke straight in Allah bai dibiya baka ba ya kwamandin shi kawo maka yana so ko bai so shi sa je wurin Allah ka huta ka bar dai ba wani wahala Ga shi yana ce maka qada rabbuka ni na hukunci na gama Allah ta abudu ba abinda nake so kurum da ku kadaita ni ni kade illa iyahu she ni kade abinda nake bukata wurin ku kenan shi ko bai da wani wahala don ba blok ka ce ka zabale ka ce ka gaji ha bai ce ka anin tura mota ka hau tudu ba a'a bai ce ka hau tudu kana sauka ba a ba wani abin da ya ce ka yi skuru mahalishinka ya wadace ka astagfirullah wa atubu ilaik la ilaha illallah allahu akbar waɗanga maganganun ga yanzu haka da na fada astagfirullah an rubuta min su kamar na fadi dubu ne don muna cikin watan azumi sai kai allahu akbar kai ma sha ka rubuta maka kamar kai allahu akbar dubu ashe lalle kan riba ne wanda yake ba su da wahala domin ka ce allahu akwar ka biya ba ka biya ba inda kan ka ce ka biya ni shi zamo bala'i ko amma ba biya ciki ta shi al'umman musulmai mu kokarta mu canza don mu iya mu riba na cikin mu ta duniya in ya so mu kare lafiya bayan allah ga girmamawa ko sababi ma allah ya ce ka girmama sababi in ka baro nan sai ka ji ubangijinka allah madaukacin sarki zai kuma bar ka girmama sababi misali kudi wanda mu duka ba mu wasa da shi yanzu kan da dan wano mizambil ka san batuna a zuciyarsa, in ban nisanci kudin shi ba na tabi kudin shi bai dace ba to daga wurin mun rabu kiyama hibbu na almala hubban jamma kudi kada Allah ce mai haka hubban sai kuma ce jamma sai sa kaga azuma ana bugan shi hanci duka na ta ruwa na yana zuwa ana bugu in yayi kaman zai ja baya sha su kaye moja sai kuma te kuma lalle kan kudi abin so ne kuma ana so da mutuwa da hallaka Allah she yana son ka girmama sababin samun kudi she ce maka alalin kudin nashi ne amma wanda ke da kudi in ya baka kudi ka girmama shi ka girmama sabibiya ai hanyar da ya biya tara kudin nan ka girmama wannan hanya domin Allah da kanshi ya girmama shi shi da Allah zai karbi kudi a wurinka shi ka ya ce maka man zalladhi yuqridu Allah qardan hasana wane ne wanda zai ba Allah rance haba kai ka kai ka ba Allah rance waye kai waye kai me ka tara ina ma za ka kai mai amma duba don yana girmama hanyar da ka bi ka samu amma ba hanyar kudin ba don dama ba naka ba ne kudin nashi na shi Allah amma sai cewa zai ba ni Allah rance ka doko kudi na ka ba ni rance mai yasa ya ani maka wannan magana na girmamawa don ya san kayi wahala ne ya shiga aldihunka to shi yasa tunda kayi wahala ne kudin ya shiga aldihunka to ba abinda Allah zai yi dai shi wannan ubangijin Allah kuma ya taimaka maka da taimako da zai sa ka iya ka kare lafiya to wannan taimakon ne sa man zallazi yuqridu Allah waye me shi wanda zai ranta ma Allah arziki in ka ranta masa ka gama lafiya me yasa yi wannan ba komi ba saboda cikin ranta wannan akwai jin zafin yaya ka neme shi ta tunda ka ji wannan zafi to ya kamata Allah kuma ya daraja wanda ya ji zafin neman arziki she bai damu ba ya iya fite shi ya ba Allah ashe ya kamata Allah ya girmama shi to dai Allah ya kai wannan karamci yana girmama kai don ka taimaka masa to me kake cewa kai da ya baka kudin nan me zaka ce dama ku nawa ne kuna da yawa ya zabe ka kurum kai kada ya baka la'alla ma cikin danji kai ni wawa la'alla cikin danji kai ni rago ba karfi la'alla cikin danji kai ni zuku la'alla cikin danji kai ni masoraci amma ganin daman shi kurum shaidi bi baka masu karfin su tashi asuba su ta yi halmarance wanda za ci abinci ma ya gagara kai kana ta kwana shan 11 ka tashi kana wawanci cikin gida kuma wawanci da kaka yi duka ana ta zuba maka kudi wani wuri ashe wannan na nuna ba kai ba ne ba wayonka ba ne ba iyawanka ba ne ba iliminka ba ne allah ne baka amma hanyar da ka biya baka nan allah da kansa ya girmama wannan yasa yake bukatan arzikinka a wurinka kuma ka duba inna lazina kafaru allah ce kuna amuwalahun waɗanda suka kafirta suna azurta arzikinsu suna ciyar da arzikinsu duka amma Allah fa shi arziki da ake bashi ba dewa bai ce wa mimma razaqnahum na kadan cikin abin da muka basu shi sa yanzu yanzu mutum zai sayar ya cika motansa da mai ya je ya rantin mota da babban kudi ya cike ta da mai wanzashi ya wankar likbusumci amma ce mai a cika rabin mota da mai za a je wa zube zuwa kuma bai cikawa mai yasa in ya yi kokari ta cikin da yawan da ake so kadan zai bayar to amma tare da kadan da ya bayar nan in ji Allah wai ya fi da yawan da arne ya bata shi nan daraja wurin shi Allah kaga bai na kadan kan nan ba in ba ka ba ya za kira suna Allah a ce fi sabilillah shi ka sa hannunka difu minti goma ka cakwali nan ka taba nan kana son dai ka gani wani gana Vodafone one CD kuma ya shirin a dubanka in ka kwalkwalo ka kwalkwalo kuma ka kawo kuma she a rubuta maka she te a duba niyanka in niyan yi kyau she one cd kan nan ma da ka bayar she fitan miliyan da wani baya wurin Allah don yana girmama kadan nan da ka bashi domin asalin mutum mai rowa ne bai son bayarwa a inda bai ganin riba ya fi son ya give ya take amma ya give wai gobe a'a bai son wannan kaga wannan daraja ne su ubangijin Allah shi yasa ubangijin Allah shi ce mana la'allakum tattaqun in kun yi haka la'alla cikin yare ta larabci yana ba ka manan shakka la'alli atik ya yu in zo maka ya yu na ce in ban zo ba ba laifi amma allah ya ce la'alla to hakikan haka ne in dai ka ji tsoron ubangijin allah to lalle kan za ka zo mai tsoron allah me allah ke son mu ji tsoronsa allah na da sifa guda biyu yana da sifatul jalal yana da sifatul kamal sifatul jalal sifa na daukaka na girmantaka sa'annan sifatul jamal sifa na kawuntaka kaga guda biyu ne akwai jalal jalla jalalu ya daukaka yana da waɗannan sifa masu ban tsoro cikin wannan sifa shine alqahhar mai tilasta mutum sifa ne mai ban tsoro aljabbar hawa tilastawan kenan mai ikon tilasta ka yi abinda shi in ya ga dama ba ka iya kabari shi sa ya ga dama ne kurum yake son musulmai kadan in yau da daren ga ce yana son su a kufuwa da duka da nan duka zo musulmai to kun gan su masallaci su ba ba wani zai kawo su ba sun zo su yi sallah da kyau amma dama kan da suke nan haka yake so bai son ya tilasta wani hankali da ya baka nan doki ka yi tunani ka zabi wanda kake so ta shesa daga nan kaga cikin sifatil jalal akwai jabbaru akwai qaharu akwai mutakabbir akwai qawi akwai addar wadanda duka sifa ne na karfi wanda ba wanda ke da shi shi Allah to Allah na son ka ji tsoron wannan sifofin nan shi yasa ce la'allakum tattakuna sifati jamali za ku tsoraci ni sifofi na masu girmamawa masu ban tsoro in kuka tsorace su shani ubangijin Allah u'amilukum bi sifati jamali shi in yi muku mu'amala da sifa na na karramawa da daraja shine sifa na arrahim sifa na alwadud sifa na asabur na alghafar na attawab mai rahma mai tausayawa mai jin kai mai hakuri wannan sifa kenan na jamal na kyawun Allah shi yasa in ka ji tsoron sifofin shi masu ban tsoro shi doki sifofin shi na tausayawa ya mamaye ka shi ka rayu duniya lafiya shi ka je kiyama kuma ka kare lafiya to wannan shine abin da muka samu a cikin wannan wuri shi ubangijin Allah ce mana fala taj'alu lillahi andada yace ka ku sanya Allah da wani kishiya ka ku fara ban son ku da wannan ka ku yi mani Allah kishiya ba na so shi ce wa antum ta'lamun a lokacin da kuka sani kaga nan in an baka manan shi haka kamar ayan na baka dama ba laifi ka yi ma Allah kishiya inda ba ka sani ba in ka yi wannan ka yi ma Kur'ani gurgun fahimta domin akwai maf'ulun bihi mahzuf wanda aka boye shi bai zo nan ba ne domin hankali ya nemo shi dama Allah na haraka ni da masu hankali shi ce mana فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون يقينا kada ku sanya ma Allah wata kishiya alalin ku karan kanku kun san Allah daya ne ba biyu domin da su biyu ne da da ya ce allazi khalaqakum da wani kuma ce a ni ma nayi da mun ji suna bulu ko amma da yake dai ni tun da ya wannan magana har yau ba wanda ya magana ba wanda kuma kin ji ashe mun san kamar lalle kan Allah shi kada ne ba wani abin bauta shi shi bayun Allah wannan shine inda muka sai da wannan gobe kan shi falata ja'alullah an dadan Kai no kuma za mu tashi sa'an nan mu dora gaba in Allah ya so ya yarda mu kuma fidda abin amfani da izina da ke ciki zan sai da anin mu nan ya so in koma mu ji alaramma abdallah da allah ya kiraye shi wani irin nasiha ya bar mana kuna zo ne daga kun girme shi 29 years kaninku ne amma ya mutu ya tafi amma wallahi in ana kidaye mutane a shantirijin da aka bisa su suka yi jama'a na fitan hankali wannan yaro kankani ne na ciki hankalin sarakai ya tashi je irin wannan lokaci shekh abdurrazak na ce mini ce malam da aka zo da abdallah alaramma mutane na karo washe na tambayan kaina wa za a zo a bisa ne shi wannan wanda kwai da ya kankashe shi ma ba kare sharan shi ba tuku da aka ajiye gawa ya ce da na duba sawun farko na gane kama ashe kuna aiki mahaddatan kur'ani ne zalla ba mashaya ba ba rastas ba ba in betin ba mahaddatan kur'ani ne waɗanda suka haddace su ne zalla da waɗanda kuma ba su haddace ba shi sa ba batun malamai ba kan kai batun malamai mahaddata ne zalla sa'an nan ka fara batun malamai sannan mutane manya da yara babanni tsofo kai subhanallah mai daraja shi alkur'ani wallahi in ba ku labari sananin talaucin yaron matansa da ya auri na farko ta gudu ya kuma ya auri na biyu ita ma ta gudu don kaga muna zo nan gada kan manyan kaya she na man kaman ka shiga ka za ka ga kudaden na a'a she dai ka zo ka suke katanga kuka da car ka gan tizo ni su ciki she san za ka zauna a ah, duba fullan shi duba kayan shi yana walkiya na samu na auri na futa to an zo an wamu da kyar to yasa in kika shigo kika kare she gano kamar o oh, ashe ba wurin shigan mu ne nan ba biyu sun tafi mal abdulrazak da kan shi tashi ya je kauye ya je ga wata yariya kurme ce wanga mata abdalla kenan don ita ma gaji amma irin wanda suka yi sukurun nan a'a ko ya musu yawa zamansu da irin alarama haka bai yi to ita ne aka arman aka bashi yanzu ta haifu yariya mace aka sa mata suna maryam tana da wata goma baba ya tafiya barta amma ku duba talakan nan da za a bisa shi masu kudin kumashi shi ba su sami irin bisun yaron nan ba kowane bangare na kumashi ya kama traffic don za a je da yaron kabari kuma da lokaci aka samo shi hospital ba yi irin nan ku bar a jira wasu na zuwa daga hospital gaba an gama kenan za a wuce da sha bisa ba wai jira bar a jira wasu su taso a ba gangami shi sa ahmad bin hanbal ce bainana wa bainahum yawmal janaiz ko imam shafi'i ne yace tsakanin mu da wadanda ke gan suke da duniya ranar mutuwa ake gane suke da duniya ko mu shi ya cika da yaro jaliri yaronmu danmu ubangijin allah ya kiraye shi kira wanda yake kai karan kanka hankalinka bai baka a ce allah ya iya yi irin wani abu mai kama da haka amma gashi allah ya yi ka ji ababa da yake gaya ma duniya game da duniya kaman yana ce mana ni dai zan ci gaba السماء sako da ya bar muku kenan duka kuma game da duniya kwarai kuwa ya tara ilimi ya tara ilimi ababen da ke bisa kan hankalin yaron da kwakwalwan shi mu da kuke jin mun ga bamu da shi Litafi kaza ya haddace kaza ya haddace akwai yayaninsa shine last by one yayaninsa na nan players wasu suna turai amma gidan gaba daya ba gurzo da allah ya fita shi yaro ya tafi to shi sa matasa a yi kokari a sake domin a kare lafiya to ka ji yana ba da sallah تكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرة الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى إلى بعد سلة kamar yana duba kuma hafiz kenan tahajjudi kenan hagan ba Allah ke yi ba ta ya zo ya tambaye mu shi mu je mu tara mai yara da yawa mun shiga stitin nima da mamobi mun samu 2000 mu bashi yesu bar mana abdallah a su su ci gaba wurin ma mun nisa nan ga nan ga madina ga titin gano mun samu 3000 mu ce to Allah ga ga bar mana Abdullah to dama abin da kuke so shi kuma Allah ke so mutuwan irin su Abdullah yana nuna duniya ya rame Allah ya rage nauyin duniya haka Allah ya ce mana awalam yaro anna na'til arda nan kusuha min atrafiha shin ba ku gani kan da ni Allah nake zuwa makasa in rage nauyinta in rage budinta to ubangijin Allah ya sa ya je a sa'a Allah ya gafarta masa Allah ya hada shi da malakun rahama mu kuma idan mun tashi tafiya ubangijin Allah ya sa mu je a sa'a Allah ya hada mu da malakun rahama nan muka sai da zance wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin muna ba da uzuri game da tambaya gobe insha Allah subhanahu wa ta'ala mun hansa tambayu wanda ke aje ubangijin Allah ya yi mani da ku duka katarin alkhairi irin kanda abdallah ya samu zuwansa kiyama Allah sa mu mu samu irin haka au ya fi haka Allah sa mu sami fi haka au ya fi haka mutumi ne wanda yake Allah ya kiraye shi ya koma da rashin lafiya na ciki ya koma ga ubangijin Allah a lokacin da ake cikin babban wata wata na azumi kuma ranar atani babban rana irin ranar da annabi muhammad sallallahu ya koma ga allah ranar da abubakar siddiq ya koma ga allah kaga wannan ya nuna bawan allah ubangijin allah ya ba shi dace اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين بايون الله زنشينا نكارشي درينا رحمة يوصورون كوانا بيو إتريس يوشي yau sauran بيو درينا رحمة يا كاري درهم كما ذاك سمو الجنة shi sa in ka yi kiwiya wurin bauta ko ka bata azuminka da kalle-kalle da firan banza-banza da zaman bez kwana biyun ga doki ka nemi rahama wurin Allah doki ka nemi tausaya wurin Allah kuma ba samun shishe cikin dare lokacin da ake sallan tarawih ku je ku nemi masallaci da za ka yi bauta tare da masu bauta in ka je ka duba wani sofo da ke saye ana tayyana saye ya so kai ya baka karfi a matsayin ka matashi wallahi rahma ne Allah na son ya yafe mana ya gafarta mana ya sa ya bar muka ga Ramadan duk masalan da kake da shi cikin Ramadana gaya ma Allah kaka yi wasa lokaci ya wuce rana ya wuce baka tuna da shi ka gaya ma Allah ba shaharul intisarat watan samun nasarar musulmin duniya kenan ka wasi da shi allah sa mu yi riba allah ya raya mana kanmu da yaranmu allah hada mu da annabi muhammad sallallahu سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت